الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته جاهد جهاده وزاد عن مهماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء كفر الدولة المناد الآخرة في رمائه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ثلاثين بيار إلى عشرين يا وسع المهتم يا أعلى من الوبرسي وبدأ درس إلى حديث أشهر أن الكاتب البركة عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للضمالة الأنام الجماعي المقدسي الحنبلي وما أظن مثلا تجاه الشيخ الحسنة رحمه الله ولا في كتاب الزكاة za mu حديثي hadisi na ƙarshe a cikin kitabun حديثي ta zan sannan kuma قال الإمام الجماعي رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسمت الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يطل الأنصار شيئا وكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخسرهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي وكنتم متفرقين فأغلبكم الله لي وعادة فأغناكم الله لي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو شئتم لقلتم جئنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والمعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلقت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعاب والناس نزاع إنكم ستلقون بعدي أذعة فاصبروا حتى تلقوني في الحول قلنا حديثي أن ساموش عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى جسد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة وما إلى بيت الشيخ ولى ولا حديث يشعر su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mu jawabi yace lamma afa Allahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawm hunayn lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya a yakin hunayn in an yaki dukiyar da ake sama malamai sun kasa gida biyu gwadan abin da yi istinbati a cikin sunnan manzo Allah sallama akwai al-ghanima akwai al-bayt al-ghanimatu ita ce ake ce mata annabi qur'ani ne jinsin ke ce yas'alunaka 'anil amsali qul al-amsalu lillahi wa rasuli fattaqullaha wa aslihu zaka bainakum sannan kuma qur'ani ya kira ta da ghanima wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa'alla meye alganima alganima dukiyar da aka sama bayan an yi buga ban buga da kafirai ita ce malamai suke ce mata alganima sai da aka gwabta da kafirai suka buga aka buga aka ci nasara a kan kansu Allah madaukakin sarki ya ba musulmai nasara to dukiyar da aka sama a hannun kafirai ita ce ake ce mata alganima bayan an yi yaki amma idan aka ce albai to ita ce dukiyar da aka je ba a yaƙi ba an je za a gwabza kafirai suka ji tsoro suka gudu musulmai ba su sha wata wahala ba Allah madaukakin sarki ya ba su wannan dukiyar ta kafirai ita ce ake ce mata albai ita ce wanda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin suratul hashr a game da ita ma dun mun gane bambanci tsakanin malul ghanima da malul bayyi al ghanima sai an gwabda har ma wani zubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hikimarsa ta kara ma sojojin musulunci kanyimi sai ya ce man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun Alahu talahu duk wanda aka je yaƙi ya kashe wani kafin. iya kawo hujja da tabbatar da cewa shi ya kashe wannan kafirin duk abin da kafirin nan aka gaye da shi na makami ne na wata dukiya ce na menene to wannan musulmin soja da ya kashe wannan kafirin ya ce an ba shi ne dalar falahu dalar an ba shi dukiyar daga baki da to idan kuma aka tattara dukiyar to za a raba ta za a raba ta wajen yaƙi da mutum ya tafi idan an tafi yaƙi ne mutum ya tafi a ƙasa to za a ba shi kashi ɗaya idan ya tafi akan abin hawa ne kamar doki to za a ba shi kashi kashi biyu na abin hawansa dokinsa kashi ɗaya kuma nashi ba ka ake raba ganima ita ko fai dukiyar fai idan aka ce yaƙi sai kafarai suka ji tsoro su suka gudu to abin da ake shi ne haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yadda ya ga dama da zuciya a lokacin da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani na musulunci to shi an ba shi dama ya raba zuciya fanki yadda ya ga dama amma ya kalli maslaha ya kalli ne ya kalli kun gane da bambancin su yake ganima raba ta ake yi duk wanda ya je yaki ya dawo da rai to in ya je a kasa za a bashi kashi daya idan ko ya tafi da abin hawa za a bashi kashi samun lahu wa samun li rasbi ko li rahilati aw kai sahmani da rahilati kashi ɗaya na ta kaso biyu kuma na abin hawansa fai'u kuwa dukiyar fai'u Wa ana raba ta ne gwaggwadon yadda shugaba ya ga dama gangan gwaggwadon maslaha abinda shugaba ya ga ya ji daidai da shi zai raba yana iya kallon wasu sojoji zai ce ka ga wani kai babban soja ne ta yi haƙuri yi haƙuri da kai da wani da wani da wani daga kan manya-manyan sojoji kaza zuwa kaza su za a ba su kai ba amma daga kan soja kaza zuwa haka su za a ba wannan shugaba na da wannan dama domin ai ba su suka sha wahala ba Allah ne da kanshi ya ba su ba wata wahalar da suka sha to ne min da aka je yakin Hunayn yakin Hunayn yaki ne da aka yi shi a shekara ta takwas ya yi yakin Fatu Makka da aka buɗe garin Makka Hunayn wani kauye ne daga Arafat ba nisa zuwa ba'i shi kenan mutanen hunayi da suka ji an ci maka maka ta dawo hannun musulmai yanzu kafaran maka ba su ta sarakuna maka ta dawo hannun manzo Allah sama sai suka fara harbin iska suna shirye shiryen yaki ai tun da manzo Allah sama yake maka da yaki ɗan kauyukan da ke gefen su su ma ba za a bar su haka da, ba suka fara harbin iska Shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wuce a tafi Hunain ana ba tafiya sai wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai shiga musulunci sai suka ga wasu kafirai a hanya suna da wata bishiya da suke ce mata zaku anwa bishiya ce ta magariya abinda suke yi idan za su tafi yaki ko za su je wani abu sai su je su ɗaɗɗaura makamansa a jiki wai wannan bishiyar in aka shafe ta ko ka ɗora mata makamin da takobi makamin takobi ne ko mashi kai za ka ji nasara a yayin wato suna kawai da wannan bishiyar sai waɗannan sababbin musulunka. suna wucewa sai suka ga wata magariya suka ce ya Allah rasulullahi ja'alna zata anwati kama lahum ta anwati ya ba a an Allah kuma ka sanya mana bishiyar da za mu tabarruki da ita suna daddaura makamanmu a jikinta kamar yadda waɗancan suke da bishiya sai manzo Allah ya ce Allahu akbar innaha sunan laqad qultum mithla ma qala qaum Musa li Musa ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun manzo sai ya kabbara ya ce tabbas dama Allah yi alƙawari hanyoyi ne hanyoyin waɗanda suka gabace ku sai an samu waɗanda za su bi waɗannan hanyoyin kun fasirin yadda a mutane a nan Musa suka ce masa mutanen da Musa sun ga wasu suna bautar gumaka ba a fada ne da tsirar da su daga yaƙi daga Fir'aunu ba an tsallakar da su daga Fir'aunu suna tsallake ruwa sai suka ga wasu masu gungar gumaka suka ce ya kusa da allana ilahan kama lahum alihatu ya kusa kasu suna ma kai tsaye ba kunya ba girmamawa ba ladabi ya musa da allana ilahan kama lahum alihatu musa kuma ka samu mana da abubuwa kamar yadda wasu suke da abawa sai annabi Musa ce innakum qaumun tadhal ku je mutane ne ba su wuta yanzu ni'imar da Allah ya muku ce ranka ku daga abokin gaba ku ce auna ba dadewa yanzu ko godiya ma yi za kuma Allah to shine shi ma manzon da sunan ce Allahu akbar inna sunan tattabi'unna sunan man kana qablakum za ku bi hanyoyin waɗanda suke kafin kafin to aka wuce aka tiyayi tashin farko ke musulmai aka fara gwamzawa da kafirai ƙarshe ke kafirai suka wata dabara za su afka ma musulmai mafi yawancin su sahabbai waɗanda sababbin musulunta ne daga maka aka taho da su sai suka gudu aka bar manzan Allah su da wasu daga cikin su sahabbai waɗanda suka dade a musulunci manzan Allah su sama ya tsaya tsayin da kana annan nabi yula kabir ana ibn abd al-muttalib ni ne annabi ba da kariya ba kuma ni ne jikan abd al-muttalib zalla da sama ya ta ƙasa ya wata, yana watsawa sai idanuwan kafarai kamar tiyagar kenan har shi ne wasu ke cewa ma ga sun farko kenan a nan ma aka samu dabarar tiyagar watsa ƙasa manzon watsa ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Allah madaukakin sai ya sa kafirai da suka huga da hukunci suka bar ababen dukiyarsu da suke da su. To bayan an gama wannan tashin hankali shi ke da Allah madaukakin ke tattara ma manzan sama wannan dukiya. Da aka zo shi ke da ya to ne bayanin da ake ba ne lamma afa Allahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar faihu yawma hunain a lokacin da aka yi yakin hunain bayan fatu makka a sama nas sai manzo Allah kuma ya rarraba wannan dukiyar ta faihu ga mutane yayi babu maslaha yayi wa fil mu'allafati qulubuhum sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba waɗanda ake renan zukatan su al mu'allafati qulubuhum malamai sun yi sabanin suwa ake nufi da al mu'allafati qulubuhum al mu'allafati qulubuhum sune waɗanda ake renan zukatan su wasu malamai suka ce sune waɗanda lam yadkhulu al islam lakin yughabu fi islamihim ba su shiga musulunci ba amma ana fatan za su iya shiga musulunci wasu kuma suka ce a'a al-mu'allafatu qulubuhum hum alladhina dakhalu fil islam lakinnahum yatadaffaqun qalbuhum qulubuhum lam takun thabita tatadaffaq su ne wannan suka shiga musulunci amma suka jinsu na nan na hawa inda za su zanga wani abu haka kan sai su huga su ga can ce sun ga musulunci wannan na maganganun guda biyu dukkanin su malamai su yi ko dai al-mu'allafa ta su ne waɗanda suka shiga musulunci amma suna rawar kafa a cikin musulunci ko kuma al-mu'allafa ta su zama su ne waɗanda ba su shiga musulunci ba amma ana fatan da za a kyautata musu a yi musu wani abu na kyautatawa to zai sa su shigo cikin musulunci kuma musuluncin su zai yi kyau su tabbata a musulunci duk da ne su suna da kan dukkanin waɗannan ana ɗaukar sa a matsayin al-mu'allafatu qulubuhum to amma anan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su ne waɗanda suka shiga cikin musulunci amma ne suna da tazawar kafa su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗebi dukiyar faikun nan sai ya ba su kuma ya ba su mai yawa walam yu'til anfara shay'a amma mutanen Madina sai manzon Allah bai ba su mutanen Madina sai ba ba su manzon Allah ya kalli matsayinsu هم الذين آووا ونصروا waɗanda فا aka تدعك دي suka سخن أغب gidajen su bi? sai su ce ma muhajiri a ɗau ɗaya ya zaɓa da kansa duk ɓangaren da yake ko nan za su shi su ne suke rabuwa da matansu sai su ce ka zaɓa ce ba muhajiri ya zaɓi wanda ta masa shi kuma dama an hana shi ta da matarsa an hana shi ta da dukiyarsa sai manzon sama ya kalle su sai bai ba su komai ba فكأنهم وجدوا fi anfusihim eh ya zama wasu daga cikin su sai suka ji damuwa har aka samu ne da ake ce masa al-quwaisira al-quwaisira ya tashi ya miƙe ya ce wallahi inna hadhihi al-qismata ma urida biha wajhu a wata riwaya ya miƙe ya ce i'jil innaka lam ta'dil yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya adalci kai adalci ba a riwaya farko ya rantse ya ce wallahi wannan rabon ba na Allah aka yi ba in da yi zalla sama hankalin sai tashi ya ce wai haƙi ina tausayin na tausaya maka na ji tausayinka a yi ya'amuni rabbu samawati wal ardi wa ta ta'manuni yanzu kuma ubangijin samai da kace zai amince mu ko ba za ku amince mu da ba in lam a'dil faman ya'dil idan ban yi adalci ba zai adalci sai da cikin akwai idan ya rasulullah adrib unuka shi ya ma yakin Allah kyale ne in fil lawiyar wannan sai ne ce da'afu wa sayukhridu Allah min dhi'rihi aqwaman يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام kama yamghaqu as-sahm min ar-ramiyya a cikin tsakanta za a samu waɗanda za su zo wasu mutane za su rika karanta alƙur'ani ruwa ruwa amma baya wuce makoshinsu za su rika cillawa suna fita a musulunci kamar yadda yadda kibau ke fita daga tsarki su ne khawarijawa waɗanda suka bayyana a zamanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an suka zama adadin su mai yawan gaske ke ya zama yaqtuluna ahlal islam wa yatrukuna ahlal awhan sai su kashe sahabban manzon sama amma ba ruwan da kafirai kafirai ba matsalar su bace musulmai ne matsalar su khawarijawa shi ne wani a wannan abin ne a wannan wani an ne abin yawa mutanen madina sai su ji daɗi su kasan tafi a tsakani su ga an dawo yaƙi da su aka tafi amma kuma ba a ba su komai ba shi kuma manzo Allah sama yayi ya umarnin Allah ne Allah ya ba shi dama cewa sai na sannan Allah ya ba manzo Allah sama dama ya raba faiku yadda ya ga dama yadda ya ga ya fi dacewa sai ya fahimci cewa akwai al'u'allafa da kulubuhum akwai waɗanda ake neman zukatan sun shiga musulunci amma har yanzu na sabat ba ta tabbata ba to amma wannan kyautar da za a ba su har tubbiduhum za ta iya tabbatar da su a cikin musulunci wannan kuma wani hikima ce ba musulunci ne da ita ba za a ta in za ka yi in ba za ka yi ba ka tafi mutum ya zo sabon musulunci babu laifi a yi masa sha tara ta arziki domin ya tabbata a cikin musulunci kai ka dade a musulunci ka gode ma Allah farko da ya yi ka musulmi ya haifi ya halitta iyayenka mahaifinka da mahaifiyarka a matsayin musulmai su kuma suka haife ka ka taso alal fitra ka taso akan ɗabi'a ta islamar musulunci shi ke nan manzan da sama sai bai ba mutanen madina shi ne maka annan wajen nufi a kusurin kamar sun ji daɗi ba a rasu islam yusibuhum ma asaban nasa domin abin da ya samu mutane ne kun dukiya bai same su ba an yi ma mutane fi su ba su samu wannan ya yi ba an ba mutane dukiya su ko ba a ba su ba za su iya jin wani abu a ransu ƴan adam ne su kan fasada hu sai manzali ta sama ya musu a ciki ya ce. ya ma'ashar al-ansari ya ku taron mutanen Madina alam ajilkum dhullalan fa'adakum Allah bi ashe ban same ku ba batattu ba Allah shi ne tatta ku sanadiyya ta ni ne dalilin dalilin shari'a ni ne Allah ya aiko a matsayin manzo annabi gare ku ta sanadiyya ta bautan kuma ka kuke kuna shan giya kuna zulace zulace kuna wa'azin gana kuna turbu da yaya mata Ba ku Allah bi Allah shi ya tada ku da ta haka ne ko ba haka ba manzon suka bai ce musu kuntum mutafaffiqin kuma kun kasance rarrababbu su rigima tsakanin juna akwai manya-manyan kabilu guda biyu da ake da su a madina manzo Allah ya zo ya same su a tsakanin su akwai yaki mai tsanani su ne banin khazrat da banin abu baban su ɗaya asalin kakan ne ne arida arida shi ya haifi ya'ya biyu a ilimin da a tarihi shi ya haifi ya'ya biyu ya haifi ɗa ɗaya al'ausu ɗaya kuma al-khazraj al'ausu ya haifi ɗa ɗaya wannan ɗan nasa ƙwara ɗaya malik to shi ne ta sanadiyyarsa ƙaba'ilul ausu suka yadu a cikin garin Madina shi kuma al-Khazraj ya haifi ya'ya hudu bakwai yake su ma Allah wani sarki sa suka yadu to an taɓa yin wani yaƙi akan akan abin nan macen taguwa taguwa Allah ya ce na fatul basus sai da aka shekara arba'in ana rigima a kan taguwa ana faɗa duk inda wani ya samu wani to ya ci shi duk inda wani ɗan kabila ya wani ɗan wata kabila to ya kashe shi amma san wannan da kaji ana cewa ai ɗan al'auki ya kashe ɗan al shi ke nan to su ma abin da za a yi shi ne wani ya kokari ya goni gona ya yanka shi ya rama ma ɗaya haka aka yi shekara arba'in wanzan su kuma ya zo ya tarar da su a cikin wannan mummunan yanayi shi ya zama sanadiyyar sulhu suka zama yan uwan juna shi yasa bayan an zauna lafiya komai ya tafi daidai ana musulunci sannan kawai munafukai suka sake tayar da rigima yahudawa da munafukai suka zo suka same su da suka kama musulmai da jiwar kuna tsammanin wannan zaman da ake yi kenan an wuce ne an koma da an wuce an manta da da hmm? to ka sani makiyi na nan a matsayin makiyin ka in ji kai sai ga za a kai da kuma ji suna za ta kai ta shi shi ne Allah mabuci ya ayyuhal na amanu in tuti'u fariqan min alladina kafaru يغزوكم بعد إيمانكم كافرين كيف تخفون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط shine Allah mutunci hali ke cewa wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وحكى شيء ما تنسوا يمكن تنا مكيش آه ban same ku masu rigima a rarraba ba Allah ya haɗa kanku ta sanadiyya ta wa adata sannan ban sare ku a matsayin talakawa ba agna kuma Allah bi Allah ya wadata ku saboda ni ta sanadiyya ta ni ne sanadiyya waɗannan abubuwan guda a juna mu i al-hidayah ba'da al-balala sannan at-tawakkul ba'da at-tafarruq sannan kuma al-ghina ba'da al-fakhr waɗannan manya-manyan ni'imomi ne kaga ni'matul wahda ni'ima ta haɗin kai ba karamar ni'ima ba ce ni'matul jina ni'ima ta wadata sannan ni'matul hidaya ni'ima ta shari'a ita take tsafa wannan kuma ya tuna haushi yana mafi a karin magana yana cewa a mawawa ni'imar da aka masa ba ba laifi ba al'amfa ba wawa ne ba ne ma manzan sama ya tara shi na tunatar da su yanzu dan wannan abun ne zai ta muku da hankali dan ba a ba ku wannan abun ba kullama qala shay'an duk lokacin da manzan sama ya mutu tambaya sai su qalu sai su Allah wa rasuluhu aman Allah da ma'aikatan suka fi kyauta Allah da ma'aikatan suka fiye kyauta lafazin manna lafazi ne da ke daukan ma'anoni in ka ce manna alaihi ya masa kyauta sannan kuma manna alaihi ya masa goyi kaga suna da alaka da juna ko da kyauta da goyi ai suna da alaka da juna to balarabe yana amfani da lafazin almannu manna alaihi da kuma manna alaihi a matsayin goyi ko kyauta كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم kuma sai Allah ce ne an aslam an kadalik kuntum min qabl ja hada kuci famanna Allah alaykum sai Allah ya muku sauta kaga nan suna baka gori wai dan sun قل لا تمنوا علي إسلامكم kada ku yi mun gorin musulunci ya munnu alaikum Allah ne ya ke muku gori an hada ku lil imani dan shi ya shiryatar da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin ko ko kuna da gaskiya ka ga man nan amannu Allah da suka fi iya kyauta wato faɗan manya ba a amsawa ko babba na maka faɗa sai dai ke cewa ka gode haka ladabi yake a shi. in babba na maka faɗa sai ka amsa ka ce ka gode domin ba da san zuciya yake maka faɗa ba yana maka faɗa ne don kai damu to idan suka ce Allahu wa rasuluhu amannu qala sai mun zo ne ce ma yamlakum an tujibu rasulullah Sai me hana ku fa ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hana ina muku tambaya na ya muku tambayi uku ko ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي وكنتم متفرقين فألف بين قلبي وكنتم عالة فأغناكم الله لي النبي مسجد الله ورسوله أمل قال فيتي لو شئتم لقلتم جئنا بكذا وكذا وأين بدا ما سيكو شيء ai mu ma mun zo da kaza mun zo da kaza muna da kaza ka zo ka tarar da mu da kaza ne irin faɗan nan ne zaki ne ku sai abin da na faɗi ba haka yi ta shi manzon sun ce alatar mauna yanzu ku ba ku yadda ba an yadhaba haɓar nasu shafi wal-ba'ir mutane su tafi da asha ku da tinkiya wal da raƙumi an ba su tinkiya wani an ba shi raƙumi تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم وكما أتي عن نبن هنا وقلت كده تكون wani babban mutum ya mutu shi wani da hikima ya yi waka ki ta'allam marrati yadu fahda malin wala shatun tamutu wala ba'ir ولكن الردية فقط شخص يموت بموته خلق كثير dan ba musiba ba ce dan an rasa dukiya ba musiba ba ce dan an rasa afiya ko kuma a ce wani rakumi ya mutu babban babban musiba ita ce a ce an rasa wani mutum wanda ta sanadiyyar da mutane da yawa za su mutu akwai mutumin da shi kadai mutane na rayuwa a ƙarƙashinsa in ya mutu kamar su suka mutu shi ne nan manzan sama yi amfani da irin wannan ita in za ba wani kungiya wani an bashi rabuni shi ne hankalin ku zai tashi mutanen madina a ba ina hankalin ku yake ina kirkin ku ina nagartar ku sai wancan an bashi rabuni wancan an bashi kungiya to sai ne ku ko abu na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila mi'adikum ku kuma a ce ku tafi da manzan sama na ku ne saura sun tafi da rakumi da tinkiya ko kuma kun kama manzalar sama ne namu a gidanku yake sai alkhairin da yake wannan wa tadhabu li rasulillahi la yaqalu lawla al-hijran ba da dan hijira ba la kuntum ra'an min al-ansar da ni ma mutum ne daga cikin mutanen Madina ba da suka ce akwai fassarori lawla al-hijratu ay lawla fadlu al-hijrati لفضلت أن أعد نفسي من الأنصار بعد أن فشلت الجرابة وجاني ما شيء شيء لما متبع أمتي أما الهجرة سبقت الهجرة سبقت النصرة هجرة كاغباتي kasance wasu dutsen Madina a daraja. Idan Allah ya sake lissafa sai fara faɗin المهاجرون والأنصار السابقون الأولون في سبيل المهاجرين والأنصار فاستعى تبي لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لقرابتي إليه أي لماذا لم تكن هجرة من الزبكة أي ماذا تم مدينة يقول ما هي فيها تأيي مدينة أي ما إلا لتنجي مدينة حتى لما مرمى الله صلى الله عليه وسلم yan madina ce to dangantaka ta da mutanen madina ni ma ba dajen hijira ba ba dajen na taso daga maka na zo madina ba ne nan ya ce ni ma dan madina ne ni ma ina da dangi a nan nan ku zama zan sama ya mutu fada ya tunatar da su sai kuma ya dawo yanzu yana lalata, yana musu maganganu masu daɗi a tarbiyyar wajen wa tarbiyyah a mawa'id ka tsoratar ka tsoratar sannan kuma daga baya sai ka zo sai ka kawo abin daji wa ka ga ba daidai ba ne kullum a kamar mutane wa'azi jawo abin da wuta kawo a ce a kabai akwai wata katotuwa nama ne kai dubu ko wata kai dubu akwai kai dubu har duk mutum sai ya firgici to an taba can sai a taba shi ne a tafi wa to shine ban sai ce walau lal hijratu lakuntu ra'an min al ni ma ba da dai zama ba ai ma da dan madina da kai in zafi zama dan madina a lissafa ni na cikin al-awsa amma manzon sama ka ne da cin al-muhajirun shine awwalu man hajara ma ai ko walau salaka an-nas wadiyan da mutane za su gangara zuwa ga wani kwari wa shi'ban ko kuma za su bi wata hanya ta dutse in an ce a shebu shi ne hanyar da ke tsakanin duwatsu guda biyu da ake ce masa a shebu shi ne ai larabawa suke da karin magana da cewa ahl makka ta da shi shi'abiha mutanen maka su suka fi sanin hanyoyin maka waɗanda suke tsakanin duwatsu domin maka ai take take da duwatsu shi ne mazu sai ce duk hanyar da mutanen Faɗi da lafi ko ta kwalli ko a tsakanin duwatsu wannan hanyar take da saraktu wadiyan ansari wa shi'baha to da ni ma sai in bi barin mutanen Madina kuma sannan ni ma sai in bi hanya da ke tsakanin duwatsu guda biyu ta mutanen Madina wato manzalin sama yana nuna duk yadda aka kada aka raya yana nan tare da mutanen Madina duk da ya za a yi mutanen Madina dan ban ba ku wannan ba ku damu menene ne ne menene ne take kinkiya al'ansaru shi'awun lallai mutanen madina shi'awun su ne rigar manzan Allah ta salma ta ciki manzan sun ce al'ansaru mutanen madina su ne rigar ciki na me yake nufi yana nufin duk wahala ta ai kaga tingile ita ke shanye amin jikin mutum ta shanye ruwan sufa ba tare da rigar wajen ta san abin da ake ciki ba to mutanen madina su ne shi a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su idahun su kuma mutanen sauran mutane su kuma idahun su ne rigar waje ai daga nan aka samu ya ayyuhal mujaddad ay ya ayyuhal ladhi dafa'a nafsahu bil ya wanda ya lullaba kansa a sama to rigar waje ko kayan waje kamar malin malin ita ce ake ce mata bita riga kuma ta ciki wacce take manna da fatar ciki ita ce ake ce mata shi'a to shine manzo sun yace al-ansar shi'arun wan nas bitarun mutanen Madina su ne rigar ciki ta su kuma sauran mutane su ne rigar waje. mutanen Madina su ke shan wahala innakum da ba'di athara ya ku mutanen Madina baya na za a nuna muku fifitawa za a nuna muku fifitawa akwai al'athara akwai al'ita idan aka ce al'ita faddala ghayrahu ala nafsi idan aka ce al'ita ka fifita waninka akan kanka ya sama kafin kai ka samu wannan sifa ce ta mutanen Madina Ko ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خفافة suna fifita wasunsu a kan kawunansu ko da su suna da bukata matsananciyar bukata sai su bani amma idan aka ce al'azaratu shi ne an yi faddilar insanu na sabu ala ghairi shi ne mutum ya fifita kansa akan waninsa an zo rabo ya fara fashewa ko da wancan bai samu ba idan a wajen sha ne sai ya zama al-mushtaq idan a wajen ci ne ya zama al-muqta al-mushtaq shine wanda za a bashi kofi ta ce gashi ka kai sha a ba a kuta da kai amma mutum biyar sai a ba su kofi da sai a ce kowa ya sha ya rage ma dan uwansa to na farkon aka bashi ya shanye duka to ya zama al-mushtaq shi kuma al-muqta shine wanda ake cin abinci da shi eh gaggawa ya ga ya kowa loma domin ya fashi irin yadda yara suke ji su dauke ma kwanan ka baki da su ya zuba zama alƙur'ani ke manzan su ne ce bayan sa mutanen Madina za su ga ana fifita wasu su akan kansu akan su sai manzon sa mai ba su umarni ce fasiru yi hakuri yi hakuri da abin da za ku gani baya za ku ga canji Allah zai jarrabe ku أتاك القوي في الحوض السيكون حددني أتبك من هذا اللاجل أتبك إلى لها الأولى ودقنا لا بشع يهم wannan manzan ta ne yana nuna ma mutanen Madina za su ci wasu matsaloli a rayuwa wannan hadisi ne ya sa ya kawo shi a al-imam al-jama'ili ya kawo wannan hadisin a babu zakat ko kitabun zakat saboda an afada al-mu'allafatu qulubuhum al-mu'allafatu qulubuhum suna cikin waɗanda aka ce a ba zakka qur'ani ya lissafa nau'ukan mutane takwas yace a ba su zakka ko yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha yace wal mu'allafatu qulubuhum وفي الرقاب والغالبين في سبيل الله وفي السبيل waɗannan su ne a azzaka da samaniya suwa ake ba zakka idan mutum ya fitar da zakka ƙur'ani ya faɗe su jinsin mutane takwas na farko ce na masadaqat lil bukhara lallai zakka ana ba da ita ne ga talakawa talakawa kamar yadda aka yi bayani malumi sun yi sabani akan wa ake ce ma talaka kai ka ce bai talaka mabukaci Wani mataki sannan da miskinai su ma miskinai mabukata amma dai jama'a musulunci ta ambace su tunda qur'ani ya ambace su haka da lafuzza biyu tabbas akwai bambanci tsakanin su amma malamai sun yi sabani akan su a malikiya kamar yadda aka ambata mana kwanakin baya fakiri ya fi wadata fiye da miskini miskini ya fi talauci fiye da talaka fiye da fakiri a malikiya kenan amma imamu abu hanifa shi ko a wajensa miskini ya ci wadata fiye da fakir a takaice da almiskin da alfakir dukkanin su ba bukata ne suna bukatar a basu sai Allah madaukakin suke ce wal amilina alaiha sannan sai waɗanda suke aiki a kan zakka al na ala ko dai ma'aikatanka waɗanda su suke kama maka zuciya? ma'aikatanka na kamfaninka ma'aikatanka na shagonka ma'aikatanka na gonarka da sauransu su ne al'amuran alaiha ko kuma al'amuran alaiha waɗanda ka ka ce su maka lissafin zarka su ma ya halatta ko suna cikin waɗanda shari'a musulunci ta ba da dama a ba su mata sai na hudu sai Allah mu da suke ce wal mu'allakati qulubuhum sai waɗanda ake neman zukatansu waɗanda ake renon zukatansu su ne waɗanda ku kawo al-mu'allafa ta kudubuhum a nan shi ne ya jawo al-imamul jama'il ya kawo wannan hadisin a nan kenan a abin da ya shafi fayu dukiyar da aka je yaƙi aka dawo amma ba a gwabza da kafirai ba suka gudu suka bar dukiya aka kwata to abin da za a yi sun waɗanda ake son shugaba ya kalla ya ba su dukiyar fayu أطيوة في المؤلمة القلوب wannan fuska da bako kenan da ta sa malam al-jabra'ili ya kawo wannan ba ya kawo wannan hadisi a cikin kitabun saka dalili na biyu shine akwai abin da malamai fiqh suke ce masa al yadda ake rarraba dukiya ta musulunci a cikin kitabun qadamat akwai al-zakat zakka raba ta ake daga ciki akwai almira gado raba shi ake yi sannan daga ciki akwai alganima dukiyar ganima raba ta ake yi sannan daga ciki akwai albai'u dukiyar bai'u raba ta ake yi shi yasa malamin jama'i ya kawo wannan hadisin a cikin kitabun zakka wato sun yi musharaka akan dukkanin shirama su ake kun fahimta sai abu na biyu malamai sun yi sabani kan suwa al-mu'allafatu qulubuhum shin har yanzu akwai su shin yi wa a samu al-mu'allafatu qulubuhum akwai mazhabobi guda biyu wasu mazhabo wasu malaman suna ganin al-mu'allafatu qulubuhum ba duk wanda zai yi musulunci ya musulunci wanda kuma zai yi musulunci ba to ya gaba wannan fahimtar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kenan a zamanin sai ya ce kai ba wasu al-mu'allafatu qulubuhum duk wanda zai yi musulunci ya yi yanzu musulunci ya wadata musulunci ne kirki a lokacin da zama ba sai za mu ce duk waɗannan da ake tafi al-mu'allama da kulku ba wanda zai musulunci dan Allah ya wanda kuma yake tsammanin musulunci zai ka zai kare da musulunci ne ba zai tsaya ya musulunci gaskiya ba sai na kuma yake zai ci gaba sai magana ta bibi ta ce malaman da suke ganin cewa har yau za a ce samu al-mu'allafa ta kulubu inda qur'ani ya ambace su kuma aka same su a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suna nan za a gaba da zamu samun su idan an yi sallallahu alaihi wa man alaiha har lokacin da ta ba. za a ci da samu mu'allafatul qulub wanda ake neman zukatan ya shiga musulunci amma kafa su na hawa ko kuma ba shiga musulunci ba amma ana tsammanin da za a je a ɗan musu wani abu da ta da shi sai da za su iya shigo mun gane wannan sannan wannan na nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da hikima wajen mu'amala mu'amalar sahabbansa duba yadda da yake irin wannan sai manzon su ya kira waɗanda abin ya shafa sai ya musu wannan jawabi mai tsuma jiki ya faɗa ya faɗa sannan kuma daga baya sai ya sassauta ya sassauta kuma ya musu bishara kuma ya nuna su ɗan lelansa ne su ɗan kusa-kusa da shi ne menene dan kai ka gayyar kowa walima kuma ka koma gefe an kusa ka shirya walima ka koma gefe kana cewa sai ba kama shi komai ba a ki me ka ga yaso kai ka shirya walima ka dawo kuma kana cewa kai ba ci komai ba sai ba ba ya kamata ka ci ba ka gayyar ku ne dan ba ka ci abinda za ka yi faɗa shi ne ka ji ana cewa ga wani can bai samu abinci ba to haka mutanen madina su suka gayyato to ya yasa za su shiga damuwa sannan wannan hadisi yana nuna mana uslubu mu'alajatil akhbari yana karantar da mu yadda ake gyara matsaloli idan wani abu ya ya ɓaci to ana buƙatar shugaba ya zama yana da kyakkyawan uslubi wajen yadda zai iya gyara wannan matsalar ba tare da kuma abin ya yato ya zama an kasa magani shi ba daga baya kun ga yadda manzo Allah ta sama ya kira su cikin hikima ya musu waɗannan jawabai kuma suka su. sannan wannan hadisi yana karantar da mu babu laifi idan wani mutum an taɓa masa wata ni'ima ce ya manta to babu laifi a kira shi a tuna masa ba ba ne. ba gori ba wani mai hikima ya tara yayansa yayan nan nasu suna nema su masa cutu shi ne ya tara shi ne zai ce ba ni na gama da su وأول إحساني إليكم تخيلي لماجدة الأعراق بعد انعفافها. إذا أحسن الله فقط أبو farkon kyautata wadda na mu sai da na zaɓo ruwa ta gari ne aka yi kuma sannan ne kamun kan mutum ya kirki ba a zargin da abokan sa yana suna da ƴaƴan su babu laifi idan mutum ya manta da an taɓa masa wani alhaji har ya shiga ɗimuwa babu laifi a tsara da ƴaƴan ba. ko kuma kamar ta ko sakamakon da za ka bari da ita ba zai fi gare wani ba a kan shi Wani shi ne haka nan kawai kama mutum alkhairi ka zo kana masa maganganu babu wani abin da ya tana ya masa maganganu domin ka more ba wancan faɗa ne da tunatarwa ba ne wannan hadisi ya karanta da mu sannan wannan hadisi yana karanta da halalar mutanen Madina shi yasa a hadisin al-Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yuhibbuhum illa munafiq mutanen Madina babu mai kaunar su sai mutum mai imani in ka ga mutum yana son mutanen Madina wanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai masa alaka ka gane yana da imani ba ne kin mutanen Madina sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai munafici wannan haɗari ne na shi'anci haɗari shi'anci ke addini ne da ba za ka yi shi ba sai an tarbiyyantar da kai akan yi waɗannan bayan Allah wanda ba za su sama ya ce kin su munafurci shi ko munafiki ya fi kafiri sharri domin shi kafiri aduwwun zahirun ne abokin gaba ne na fili أما المنافق عدو باطل baatil mutin gabani amma abuy yujibu min tarak al-kitab ala wadan wa yuqulu bik kama yuqulu ta'al يكون لا ترى بك عبدنا أبدا إنا معكم وانا حديثي نارونا منا سنة حديثي نارونا منا من ذا الحصان يابع الأنصار بيانا شو ذا أجل نبيه za a jarrabe za su ga jarabawa Allah maɗaukaki shi zai jarrabe su wannan kuma na nuna duk mutumin da ya imani da Allah الناس أن إيه يجرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قاعدة لهم التي أجربوا مجال كان من الله الخبيث من الطيب farki Allah ya rabu tsakanin na kirki da na banza jarabawa ita ce take bambanta tsakanin wannan na kirki ne wannan na banza ne kamar yadda ake yi a makaranta jarabawa ke bambanta wa za a tafi da shi wa ba za a tafi da shi wannan wasu daga cikin fikihohi da za a iya cirewa a ciki na ƙarshe shi ne hadisi ya tabbatar ma da cewa manzon Allah ta kuma yi da tafi mawajibi ne imani da wannan tafkin da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya girmama shi da shi yake inna a'tainaka al-kautsar lalle mun baka al-kautsar al-kautsar hawdun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yasbaqu man shariba minhu shabatan ba'daha abadan idan mutum ya dan uwa wannan tafkin da manzon Allah ya shafi daya shi da shi har abada haka manzon da sun ya tabbatar a hadisi da sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan tafkin naka ya nuna cewa tsakanin gidansa da mimbarinsa to rawdatu fi riyadil janna sannan wa minbaruhu ala audi mimbarin manzon sama yana kantar sosai shi yasa idan mutum ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je aura to hukuncin shi yana cikin aljanna shi yasa za ka jan aka je da za ka zaki guri ko ba ce ka je ka ta dake bibike jama'a ba ai ba ka yi fatan ka shiga aljanna da haka ba ko a ranar lahira shi kana dake wa ana bige ka a cikin nutsuwa wannan yana nuna mana imani da wannan tafshin na manzon sama wani ne yana cin lawazimul imani bil yawmil akhir yana cin abubuwan da kila sai mutum ya imani da su na gaba da lahira kuma wannan shi ne karshen wannan kitabun ta. insha Allah ta'ala fi karatu na gaba za mu tashi babu sadaqatin fitr sai mu tashi zakan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu tsare mu ya albarka a cikin rayuwarmu

na'am a ba za a ba su ba ai ana maganar ma'aikata dai ga magani ma'aikata zai shi ma'aikata su gani ai ta bukaci musamman ma'aikacin Najeriya ai mutane za ka ga cikin bukata yi ko shi ake nufi amma al'amilu ala zakati idan kana ghaniyan ko la yuqad zakat ba za a ba shi zakat ba saboda wadatar wani zubin wani zubin ko haka ce ku ce wannan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne musulunci ce ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatu alahu salam haka ba ku ne sannan na biyu ai zai iya a tsara wani ba a ko zai yiwuwa shi sai kutub Allah ya kanta a tafsirin da ya zo tafsirin gani ba sai shi kudin tafsirin gani ba ba sai shi aka yi yakin da ba a yi kuma zai tafsirin gani ba ba a wuce Allah ya kara mu malin lafiya malam farkon baji ta ce zankar za ka yi bayani akan kan marayan da ake juye dukiyarsa na'am marayan da ake juye dukiyarsa malamai sun sabani akan shin ana ba da ta zakata ko kuma a biyan wanda suka ce ba a fitarwa suka ce hujjar su ita ce ai shi ba mukallafi ba mukallafi ba suka ce kuma daga cikin sharuɗan zaka akwai takalifanci takalifanci kuma yana da sharuɗa ko daga cikin sharuɗan takalifanci akwai ne akwai al'umma shi kuma wannan yaron laisa ba gida ya zama ba da mai ba to daga tunda bai balaga ba zuciyarsa ba za ta kaba ta haukan hujjar su sun kuma wasu malamai suka ce a za a fitar da zakanta za Allah su sama ya bada umarni a fitar da zakanta sannan kuma zakka tana da wani bambanci da sauran ibadu ita ta shafi dukiya ce yanzu akwai nan shekara saba'in ko na shekara tamanin a duniya amma bai ce taɓa zakka a duniya ko ta waje ba a kansa ina da dukiyar da ta yi zakka shekarun shi tamanin ko shekarun a duniya amma da taba ganin shi da su da su ya tashi to kaga wannan ina ya zakawa ba a kan sa Ka ce amma ita ko dukiyar maraya marayan da ke da dukiya to zakka ta wajaba akan wannan dukiyar tun da yana dama sharadin sharadin fitar da zakka akwai me akwai samun dukiya kuma sharadi zuciyar ta shekara to ta shiga ta shekara in kuma gona ce ake noma masa da an noma masa to za a ba da haƙƙin Allah a ciki to wannan magana ta bi ita ce daidai ita ce shi cewa dukiyar maraya ana juya ta za a karɓar za a ba shi za a karɓar da shekara za a karɓar da shi ya sa ma ai manzon Allah sallama ya ba da umarni ga waliyul yadi wato mai kula da maraya ko kasirin yadi yace ka tuye zuciyar, domin kada zakka ta cinye ta kaga ana nuna cewa akwai zakka a cikin dukiyar wato sun yi umarni da cewa za a fitar da zakka a zuciyar maraya saboda wannan magana ita ce daidai maraya in ya rasu ya bar dukiya aka rasu aka bar masa dukiya da yawa duk shekara za a nuna da zakka saboda kada zakka ta cinye wannan dukiyar to a rika dukiya a siya masa shiyar ko a buɗe shago ko a sa wata harka ta kasuwanci dukiyar da ya ta haɓaka ko kada zakka ta cinye biyu don Allah malam da jawo hankalin matasa waɗanda suke da wani hali ne ko kwali dole sai ne aikin gwamnati hali da yake nufi dole sai aikin gwamnati za su kwali kai to kwali ko za mu haka yi kwali ta haddaci sai dai aikin gwamnati ba za su yi aikin hannu ba saboda matsayinsu ya wuce to ko da gani ne yanzu wannan ko ba a jawo hankalin mutum ba ya kamata ya gane migration ai mu da ne da misalin wakil da su migration tunar daukar yan ba yan yan ba migration ba shi na ana ne mutanen da suka mutu tsakanin abuja da kano an suna da yawa ne gwamnati ya gama da adadin adadin Kuma kwamfin da aka ce daga adadin mutanen da aka yi a ɗaukar da an tsaye amma su zai ga mutane suka mutu abin da yake min ali wanda da duk wannan zamfanan kukan an yi tare da ake samun sa a nan a wannan shi ne da na faɗa mana ran nan wani banki yana neman ma'aikata goma a abuja sai ɗauki ma'aikata goma ya sanar aka cika bakin bankin mutanen da aka lissafa sun kai dubu wannan ba ko hankali bane ne ai wannan baya bukatar Allah al'amu mutum da ya ce wai ke je ne da kai shi ba sunan wannan ahlamu ya hazan mafarkin farkaci kana farka amma kana mafarki wajibi ne mu halin da muke ciki sana'o'in mu na hannu mu girmama su ba zunnan wani yaro a kusa da ke wani mara ce in yi dinki ko saudiya aka je da dinkin za a san za a duniya jallabiya in ya tsaka maka jallabiya duk da tare da saudiya aka zo amma ba zai tsaya a wannan ta ba alkawari yin kaza mu ne ba bahaushe ya yi imani da wani canji canji mukabirci wai wani a arziki wani zai arziki ka taba ci ba to yau ka kaji haka ba shi yake fada a cikin tabbatar fasina wai in mutum ya zama gwani ne shi to ba zai yi arziki ba so da aka sai ka same shi tsilla tsilla ta tsumbure da kin tsayawa ya rika sana'ar da Allah madaukakin sarki ya bashi har mutane su tsaka ga baki ɗaya da shi a tsarin shi ke na ba shi halala halin da muke ciki yanzu yana zuwa mana ne kan karatun tanin idan aka yaye ɗaliban jami'a duk shekara aka yaye kamar misali a ce ɗalibai an yaye dubu goma a wata jami'a ko dubu bakwai ko dubu biyar mutanen da suke samun aiki ta kafa a cikin ba su ce da yanzu a Najeriya halin da ake ciki yanzu a faɗa sosai masu digiri waɗanda ake kusan ba kai kila ma na cika kuma arzikin Allah bai na yanzu kun zo wannan noman da kiwo ai an fahimci su ne su ne sana'o'in Allah da annabi ake ta cutar da mu a gaba da su zan nan wani dattijo yake ban labari ya ce nan nan kusa wajen zangon shanu nan nan zangon shanu ba ni ta dan kauye da yake da zangon shanu ya ce an kaɗa musu shanu sun fi sun ɗari kuma ko labarin su ba yanzu nan ake magana nan nan tsakanin su askari da ɗan zume waɗanda suna cikin waɗanda suke ba Najeriya matara yanzu sadda za ka samu saniyar da za ka samu kai ke galma da ita a yi noma wahala da yi dan ba mu damu ba kan mu faɗa ba me za mu ba mu a gwamnati sannan ta wannan ɓangaren an karya mu sannan sana'o'in hannu da muke cikin walakanta su mun iya da su kowa yana tunanin ya ci da gwamnati ita kuma gwamnati ta ce mu da ya kare kowa ce amma nonon ya kare ta ha haihu ga 'yan jarirai a hannunta amma nono ya kasu an ba ta sabara ta sha ba a nono an ba ta kunan kawo ba a nono duk abin da ke ƙara nono ba da kuma da ce kana nan kai wanda kai ke ka taso ke ka kama wannan abin da kanka banza fata in za ka tsosa ko kuma ka cije ta ma ba za ta ji ba ba kama da haƙorin ciza kuma sai ka nemi wata uwar ba sai ka nemi almulli asu da ajaha wannan shi ne fa da ake ciki daga wannan mafarki ne mutum ya ce kowane kwas mutum ya karanta a jami'a yanzu to yi ka faɗa ya san abin da zai yi gidan zai ka karanta ka so ka bude gabas ana samu da shi karka ka jira ka ce sai gwamnati ta ta ka. Da abin da ka karanta ka zo ka kafa abin arziki al'umma su ka sa maka albarka a cikin unguwa sai ka buɗe kyamu in suka duba ma wani sakandare ko wani ba zai iya buɗe kyamu zai ga dana cewa dokta kawai kuma mutane su sa musu albarka dan magani haka wanda da zai je wani waje can naira ɗari biyu sai ce kawo ɗari ya yace maka ne ɗari sai ga ana samun shi albarka dan ciwo wannan aka dan da ana kawowa sai ga an samu shi albarka amma sai mutum shi ne ci babban buri da yake da shi wannan ba ne ba ne fili yake wannan baya bukatar sai an ja maka aya ko hakiki kowa ya maka sabu da kake haɗawa da hajarin da yake haɗuwa a Najeriya nan to hadisin yake wani

Ba ba ba tuba a cikin wani wanda aka ce za a cikin kisa mai tuba sai ce da hau jani shi tuba ba mulkiya Allah shi ne tuntun Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ma'aikata addu'a ne a yi ta gyara hali ba dai abubuwan ba su da daɗi ba wani abin da ke da lafiya a arewacin Najeriya labarin bayi da daɗi sun ka karanta ko ka buɗe rediyo ba za ka ji daɗi ko ba za ka ji daɗi suna kallon abubuwan da ke faruwa mun zama marayu ba a Najeriya ba abubuwan da ake faɗa za ka hankula suna suna ta afuwa muna koma yanzu shi ciwo an kusa na shi abin ya fi inda in mai hankali yana kallon abu da ke faruwa a Najeriya da kuma a nan ɓangaren nawa za kuma ne mu kan shi ba halin banza shi ne wata zan da mai na Allah wajen rana cikin kalau wasu na cikin cikin wai ana cikin kalau za a yawo shi wata babban kuma annabi ya faɗo babban tsayi an biyu na Kidan kalangu a wannan yanayin arewa ba ta fito da maza ana kidan kalangu wai ana aure eh na musamman da ake mutane suna taron yadda za su ta kare kansu an zo an faɗo musu an kashe su har da liman kuma su suna kiran kalangu ai an an an yi wasu Najeriya ya kamata ya kowa imani lafi koma ga Allah abu ya lalace ga baki daya ba wani bangare da aka bamu kuma ba wani wanda yake da tabbas a cikin da masu kuɗi da talakawa da waye da ma'aikatan gwamnati har sojoji in ko da ne na kare kayi ke kuka wani gefe guda babban sojoji ke faɗa ba a gwamnati da ake musu akwai soja da ya ban labari yanzu ƙogar ku sai kalle da sai yi ka shigo nan da ja ko Ko an tare shi yana yin abu yana haɗi ba wanda yake tuna shi shi kuma an ne kuna haka ba muka koma kasa ta zama mun zama ba yan Najeriya shi ne da wani yanki a kasa shi ke shi da kalabun ya kamata ya wuce da kalabun nan da yana da hankali ya koma gona yanayin da ake ciki ba da ya ce a Najeriya mun kai mu matsayin da mun zama Afghanistan mun zama Iraki da ana cewa an kashe mutum ɗari kaza yanzu mun saba mun fa da tattaunai a kan mu an kashe mutum ɗari da hamsin an jera gawa mutum ana mutu sallah an sace ɗan mata ba a san inda aka tafi da su ba an zo rigar fulani an ƙwaƙƙona an yi tare da matan an ƙwaƙƙona an kankashe su an yanka su an kaɗan shanun an tafi da su ba a san inda aka tafi da su ba muna da wani lokacin da za mu zo muna sharholiya ciwon zuciya ba sai ne mai kama ka fada ka mutu saboda bakin ciki ne kana kana ga mu domin sun ciwon kanmu ba za mu yi kanmu fada wannan taron kasar da ake inda da ake ai duk wakilan mutum su ce salati amma saboda wajen aka ɗauki, dan arewa musulmi aka bashi shugaba kuma ya amsa wasu na suna da shugaba har yanzu wanda zama karatu wanda ka shugaban kasa ba wai a kan da suke tattauna wai jawabin da shugaban kasa ta ya gabata a kan shi ake bayani koma ba mu da wani ba mu da marjiyya ba mu da wani wanda za a koma wajen shi ake gashi ko wanda zai yi magana a haka muka koma yadda ka san ana maganar ba rayu sosai ne suke maraici wani ma marayu tsantattu maraya ya san baban shi rantuwa ya amma tsantacce shi ne taɓa sanin ma baban shi sai ba ya magana shi wani halin da suke cikin wallahi ba lokaci bane na zama ba lokaci bane na shirin ne an wuce lokacin shakuliya saban Allah ba lokacin shi bane lokaci ne na mutum ya tsayaye abin da zai yi in Allah ya kaddara mutum zai tsallake zai tsallake cikin mutunci in kuma Allah madaukaki ya sa mutum zai mutu ya cikin mutunci ya tafi yana da imani da Allah da kyautata hali اللهم أعلمنا ذكر أنت خير من أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك من منزلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ضاعف بيننا وبين خطايانا كما بعد بين المشرق والمغرب اللهم نبتلى من الذنوب والخطايا كما يثوب الابيض من يسد اللهم اغفرنا من الخطايا والذنوب بالماء والسلب والبرد برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تكذب علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من مضى علينا اللهم اشفد الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم الظالمين اللهم ول علينا خيارنا برحمتك ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين